da zumunci bangaren kwallon kafa tsakanin kulob da kulob domin gwajin 'yan wasa kafin tunkarar league league na kasashe daban-daban da ake shirin farawa a watan augusta mai kama na shekara 2017 a yau din kungiyoyin kwallon kafa da dama za su fafata a tsakaninsu ga wasu kaɗan daga cikin wasannin da za a fafata a yau din kungiyar kwallon kafa ta wigan athletic za su fafata da liverpool da misalin karfe bakwai na yammaci a kogon najeriya a rosa kuwa za su fafata ne da da misalin karfe 6 na da rabi na yammaci agogon Najeriya Nijar. Malaga za su fata da Shelfi United ne suma da misalin karfe 6 da rabi agogon Nijar kamar Fata Braha za su fafata ne da Blackburn Rovers da misalin karfe 3 na yammaci agogon Najeriya. Roma za su fafata da Solbato su da misalin karfe uku na yammaci a agogon Nijar Kamaru da kasar Chad har ila yau PSG a wasan da suka buga na sada zumunci tsakanin su da Paris FC sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya yayin da Sporting Braga suka tashi Changers daya da ɗaya tsakanin su da National Indonesia ko suna ɗan kasa da shekara 19 suna fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Espanyol a yanzu haka inda a yau din a ɓangaren sada zumunci tsakanin kasa da kasa kasar thailand suke fafatawa da kungiyar kwallon kafa da kasar korea idan muka dawo abin da ya ɗauki hankalin jama'a a yanzu haka a ɓangaren ƙwallon kafa musamman saye da sayarwa yan wasan kwallon kafa na duniya ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta kammala sayan ɗan wasan tsakiya daga ƙungiyar kwallon kafa ta Real Betis suna Dani Ceballos akan kudi euro miliyan 18 barcelona ta cimma yarjejeniya da benfica akan sayan dan wasan baya na benfica mai suna nelson samedo dan shekaru 23 da haifa watford ta saya nathaniel chabola daga kungiyar kwallon kafa ta chelsea matsayin da zai rattaba mata hannu na tsawon shekaru biyar masu zuwa ita kuma manchester city da real madrid sun jera sahu ne don ganin sun sayo dan wasan na mai suna mumbafe da kungiyar kwallon kafa ta monaco real madrid ta saka fam miliyan 60 ga mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United David De Gea. Juventus na kokarin shan gaban Manchester United da Arsenal wajen sayan Nemanja Matic da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea daga karshe kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Liverpool suna takara wajen sayan dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund mai suna Emric Aubameyang huta lafiya.